jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci daga nan sashen hausa na rediyo faransa wannan dai shiri ne da ke yin dubi a game da al'amuran da suka shafi noma da kiwo da kuma sauran batutuwa da suka shafi kare muhalli shirin na wannan mako dai zai yi dubi ne a game da kokarin da masana ke yi domin ganin cewa jama'a sun rungumi tsarin noma na zamani saboda sauki da kuma amfanin da ke cikinsa. sa sai a biyo mu domin yin cikakken shirin tare da ni abdulkarim ibrahim shikal to madalla a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun taɓo batutuwa da dama da suka shafi noma da kuma irin yanayin da ake gudanar da shi musamman ma a cikin ƙasashe masu tasowa kuma lura da irin bayanan da muka ji daga manoma da kuma sauran waɗanda ke durwa da tsaki a wannan harka za a fahimci cewa har yanzu fa akwai sauran aiki a gaba matukar dai ana son manoma su canza salo a game da yadda suke tafiyar da wannan sana'a kokarin shawo kan manoma domin su rungumi tsarin noma irin na zamani kamar dai yadda masana ke cewa abu ne mai sauƙi amma da sharaɗin cewa hukumomi na da kyakkyawar manufa ta siyasa dangane da hakan mu da dr yahaya adamu yusuf shugaban kungiyar manoma shinkafa a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya ya bayar da misali da noman rani wanda ya ce ala dole sai an yi amfani da hanyoyi irin na zamani kafin samun nasararsa duk da cewa ba kowane manomi ne ke da karfin yin hakan ba a nan na roman rani gaskiya a zamanance yake don ka'ida za ka bi idan ka yi da shi za ka yi da shi lokacin da ba lokacin sanyi ba za ka sa ta tukun a nazari a gado ka yafa ka ba ta ruwa ka ba ta take a wannan lokacin ma in ba ta wuce sati uku ba sai ka ɗauke ta ka je kai da shi da shan nan kuma ɗaya-ɗaya bisa ka'ida kamar 15 to 20 centimeters kowane da shi tsakanin su da kowane da to kaga kana bin ka'ida kuma za ka bi ka'idan yawan takin da aka ce za ka saka kuma in sha Allah za ga za ka samu amfani fiye ninkin ba ninkiya akan yadda ake samu na gargajiya da kuma akan na damana ana iya cewa manoma su rungumi wannan tsarin na dashen ko kuma noman shinkafa ta zamani a nan boji e eh, hakika za mu ce manoma sun runguma amma wuraren da ake yanzu ne aka so mu faɗaɗa abin ka gane magana ta domin da farko a 2011 lokacin da aka kira mu a firar gamman muka je sokoto muka zanna muka tattauna da makaddashin minista na lokacin muka tattauna yadda za a yi noman shinkafa na rani to da muka dawo nan mun yi rijistan a can mun ce za mu yi rijistan mutum dubu uku to amma gaskiya fi sabilillahi ba mu samu muka yi rijistan sama da dubu da ɗari biyar ba ma saboda me saboda lokacin mutane ba su fahimci aikin ba suna ganin zai ba su wahala saboda haka sai muka ware wurare kamar gabu nan jikin gaɗau rimi zaki da wabu sai muka samu muka fara a lokacin muka samu 'yan mutane wanda suka yi to gaskiya da aka yi shekaran farko 'yan wa'inda suka yi din nan aka ga abin da suka samu wani shekara da ya zo 2012 mun samu kusan mutane 150 wani a cluster ɗaya kenan wani shekara haka aka samu inganci yanzu muna da productions group a kowane guri a wa'annan wuraren ga ɗau zaki wabu har ma aka ƙara da misau da shira ka gane ko nan kuma muka samu rimi muka samu bara aka samu ƙarin clusters to bari mu shiga hukumar bunƙasa aikin noma ta shahar bauchi wato bsadp kuma a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'anta luka daniel hukumar na da kyakkyawar masaniya a game da bukatun manoma kuma hakan yasa suka dukufa wajen bayar da horo ga manoma domin su fahimci amfanin karbar shawarwari daga masana a tsarin aikace-aikace da akwai training and demonstration wanda da ake yi aka dawo kan training and visit to baya ga haka akwai fannoni na ntsp eh, wanda sustainability wanda ai ana fuskanta ne manomi inda ya kai yadda nake gaya maka da da ake musu gonakin gwajin suka fara fahimta a lokacin da suka samu matsala su bi duk ka'idojin da ake bi na noma shine aka kawo eh, fannin sassakawa to baya ga wannan yanzu abubuwan da aka kawo shine dabarbaru na ayyuka daban-daban musamman kamar yadda za a noma ridi mun kawo shi an shigo da shi manoma sun karbe shi baya ga noman ridi noman wake yadda za a musamman matsala na wuta-wuta ta a gadlabi to an ko samar da barbaru ne da za a magance wuta wuta na ɗaya ire-ire ana da su na hatsi daban-daban dawa ne masara ne eh, eh, gero ne wake ne duka wa'annan da suke wuta wuta na addaban su sai muka ta wurin cibiyoyi kullum dama namu mu zama kamar gada ne tsakanin manoma da masu bincike idan wanda manoma suna dama muka dauka sai mu je mu kai musu in suna shi ansa sai mu dauko mu kawo musu To wani abu a nan ne kokarin da ake yi domin wayar da kan jama'a mahimmancin yin amfani da hanyoyin noma na zamani kuma domin jin yadda za a auna matsayin wayewar manoma a jihar Bauchi ta wannan bangare ga abin da Luka Daniel na hukumar BSADP ke cewa. Wayawa kan ya kai sosai amma dan dan bukata na dan gaba kaɗan dole a ciki kamar yadda muke faɗa a koyarwar mu manoma sun kashi kusan kashi ko kashi hudu oso akwai innovators akwai early majority akwai late majority akwai lagats to akwai wanda na gargajiyanci ne wanda ko da ka so ka yi ba za ka juya shi ba to yawanci za ka samu a cikin tsoffin manoma akwai irin wana ciki amma majority za mu ce kamar kashi 80 zuwa 90 manoma su riga su adopting suna sai dai ko a su rasa kayayyakin aiki amma kan suna nan da yardan cewa abinda ma'aikatan gidan gona take musu tana koyarwa To a wannan yanki dai aikin noma ba wai ya tsaya ne ga bangaren maza kawai ba, hatta mata sun rungumi wannan sana'a lura da irin amfanin da ke cikinta. Madam Suzy Simon ma'aikaciyar gwamnati ce amma kuma ta mallaki gonaki da dama. Ta bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sa ta rungumi wannan sana'a. A gaskiya noma yana da kyau. Yana da kyau kwarai da gaske don yanzu da barbaro ne wanda zai taimaka wa mu mata. Wanda a gaskiya rayuwar da muke ciki yanzu. noma fa rayuwa ma sai ka hada da noma da na fara a hankali a hankali sai na ga fa Allah yana taimako na wata ran samu buhu talatin wata ran buhu ishirin to kaga yanayin noman nan yakan taimaka min a lokacin da muka na shiga matsala ta wajen noman nan ma zan iya taimakawa iyalina ta wajen noman nan zan iya biyan kuɗin makaranta ga 'ya'yana mai gidana ma wata zan iya taimakonsa ta wajen sashin noman nan idan wuri ya wuri so ga noma yana da amfani to noman nan za ga cewa sakamakon bukatu ana bukatar kuɗi saboda ɗaukar ma'aikata sayan iri taki da sauran magungunan kashe kwari hmm. alatu da sai mutum ya shiga cikin bukatar neman samun kuɗi ko daga banki ko kuma inda ake bada rance hmm. ko akwai wata hanya da kuke iya samun isa ga irin wannan rance domin ganin cewa kun inganta aikin noma e to rance kan ba mu so mu encouraging rance ga mata mun san mata akwai akwai su da tausayi da kuma saurin biyan bashi amma ba mu so mu nuna musu su shiga sosai cikin neman rance don rance yana da hatsari sosai za ka tarar in mace ta karbi rancen nan wata zaga namiji ma ya ja mata wayo ya karba amma muna nuna wa mata saboda su shiga harkar noman nan su yi noman a cikin noman za su iya samun kuɗin takin su a cikin noman nan za su iya samun iri ingantacce wanda ba ma sai sun je sun nema ba a wajen noman nan za su iya yin noman iri musamman wanda za su samu kuɗin shiga za ka yi noman iri musamman ingantaccen iri wanda za a zo ana saya maimako a ji a saya gwamnati za a ce a ah, malama wace ta yi noman iri mai kyau bari mu je wurin ta mu saya to kaga ta wajen noma za mu iya fidda iri za mu iya fidda kudin taki za mu iya fidda duk abin da muke bukata ta wajen yin harkar noma to shi yasa muke so mata su sa hankalinsu su kasance masu yin noman rance yana da kyau ta wani bangaren yadda in ka karɓi rancen idan baka da ƙarfi har kuma ka samu har ka iya ka biya bayan sun yi noman za su zo su sarrafa shi a gida su zo kuma su yi tallan shi eh. yadda ya kamata. To a wani lokaci na gaba za mu yi dubi a game da wannan batu na baiwa manoma bashi amfaninsa da kuma irin matsalolin da ke cikinsa. To amma a halin yanzu za mu mayar da hankali ne kan irin ƙoƙarin da masana kimiyyar noma a zamanance ke yi domin ganin an haɓaka wannan sana'a a tarayyar Najeriya. Dr. Yusuf Mahmud wani ƙwararren mai bincike ne kan aikin gona a jihar ta Bauchi. Ya ce sau da dama rawar da 'yan siyasa da kuma gwamnatoci ke takawa ita ce ke haddasa tarnaki dangane da ƙoƙarin da masana ke yi na fahimtar da manoman. Wata rana mun je taro a Mina, gwamnan Niger ya karbe mu Mu'azu. Da ya karbe mu aka yi maganganu aka yi maganganu sai ya mana kalubale me yasa duk da yawan doktoci da professors din nan na agriculture amma najeriya har yanzu ba mu ci gaba ba lokacin ne nake shugabancin wannan kungiyar da muka je wurinsa na ce masa komai sanin mutum komai kudinsa komai sanin mutum eh, ba ilimi kawai ke samar da abubuwa ba shi mai kimiyya wato scientist agricultural scientist ba mu wuce yar bebi ba a hannun yaro haka muke a hannun yan siyasa komai sanin ka ba sai an bada kuɗin da za a yi aikin ba ba ba da kuɗin ba akwai lokacin da suka taru shekaru can da yawa su audu obe su murtala ko su mai aka kira gwamnonin arewa akan gafa masu mannan suna mana barazana da mai bayan cewa za mu iya ciyar da kanmu za mu iya sayar da wasu abubuwa na aikin noma me yasa ba za mu yi ba kowa ya kawo eh, miliyan biliyon kaza kaza kaza kaza suka ce ina muke shi ba mu da shi sun hana tunda sun hana kuwa kaga ba abin da za a iya yi amma inda sun sa wa'in nan kudade ba kuma wai su ba ma wani bane su su sa kudaden nan ne su yi aiki wa al'umman su da shi a nan jihar an fara lokacin da za a samar da taki wani lokaci manoman gonan su za su ba da bayani wanda ba daidai ba wa gwamna wani lokaci kuma za su ba da bayanin da shi ke daidai amma kuma gwamna ba zai ba wani lokaci gwamna za a ba shi bayani a kan ka ya samo da ton dubu ashirin na taki kawai ton dubu ashirin din nan kuma manoman jihar bauchi suna noma hekta miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kuma kowane hekta guda ana son taki eh, rabin ton kaga ana neman taki sama da rabin miliyan guda ton rabin miliyan guda ake nema a jihar bauchi amma sai a ce wai gwamna ya sayo ton dubu ashirin sai gwamnatin jiha ta sayi ton dubu goma sai local government sai ta sayi ton dubu goma local government ashirin dina duka su hadu sai su wanda ya kamata kowace local government ma ta sayi ton dubu goma na mutanen ta sai dai a jihar ta akwai wasu cibiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba ne amma kuma suke taimakawa matuƙa wajen bunƙasa ayyukan noma da kuma sauwaƙawa manoma wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta a ayyukansu hukumar fadama wadda ke samun kuɗaɗenta daga bankin duniya na ɗaya daga cikin irin waɗannan hukumomi kuma yanzu haka an shiga kashi na uku na wannan aiki a jihar ta bauchi dr ali garba shine shugaban shirin fadama na uku a jihar ta ya kuma yi mana ƙarin bayani a game da yadda suke taimakawa manoma a yankin. Tallafi ake ba su ba wai ba shi ba ne muka samu manomi ya gwada akan cewa yana so ya noman rani a misali so za mu zo mu tambaye shi da me da me yake so zai ce yana son eh, yana son taki da iri da maganin kona ciyawa da sauransu to muka duba muka ga kiyasa muka ga cewa kuɗin nawa ne gaba ɗaya mu kuma eh, sai mu ɗauki hamsin bisa ɗari na wannan kuɗin in dubu goma ne sai mu shi dubu biyar amma fa ya sa dubu biyar din shi a cikin banki mun gani mun ga wannan statement na na abun nan na kuɗi yana cikin banki shi mu saki wannan dubu biyar din amma dubu biyar din ba za mu bashi ba sai mu je mu ba mu ainihin wanda zai sayar mishi da wannan kayan shi kuma daga baya zai zo ya dauki kayan shi daga wajen mutumin bayan noma kuma wayansu eh, eh, wajajen da muke taimakawa ka ambaci manomi manomi zai iya zuwa ta gaban kansa ya samu wannan tallafin koko sai a kungiyance a a kungiyance suke zuwa muna da ma'aikata a kan na hukumomi muna kiransu facilitators kuma su kansu ma ma'aikatan kan na hukumomi akwai date officers so abin da ake a can ƙauyukan su za su je a kungiyance su samu shi mu da suke da take karamar hukuma in suka je suka gaya musu damuwansu su kuma za su bi su ƙauyen su je su ga bukatun sun yaya suke abu ne da ya kamata a kawo ta fadama ko kuma ba ba ta da alaka da harkar noma in so ga cewa harkar noma ne sha rubuta ta rubuce in so ga kawo mana mu kuma mu tantance mu ga wanne ne ya yi bi cikin kundin tsarin mu na ita fadama din ko bai bi ba shi mu je mu duba mu ga abin da suke nema din zai yi suna neman hanya ne da zai shiga gonakin su debo kayan gona zai yi suna neman wajen harkar noman rani ne ko kuma noman damina ko kuma sama su a tallafa musu da ruwa da za su dinga bayi ma abin ma ba da dabbobin su da sauransu su abubuwan suna da yawa in muka je muka duba muka ga cewa eh ya bi tsarin yadda ake so a fadama din to shi kenan sha ba da tallafin tallafin kuma yadda muke shine yadda in maganar noma ne hamsin bisa ɗari ita ita fadama za ta bayar hamsin bisa ɗari kuma na wannan kuɗin kungiya za ta bayar aka ce kaman hanya suke nema na shiga cikin cikin gonakinsu casa'in bisa ɗari ita fadama za ta bayar goma ne bisa ɗari kawai za su bayar su abun tana nan kashi-kashi haka. To a tsawon waɗannan shekaru da aka share ana gudanar da wannan shiri na fadama tun daga na farko da na biyu har zuwa na uku ko waɗanne nasarori ne aka sama. Dr. Ali Garba shugaban shirin ya yi ƙarin bayani. A gaskiya an samu nasara sosai. Manomanmu yau sun san yadda za su nomi shinkafa ba yadda suka saba noma ba. Manomanmu yau sun san cewa an suka nomi shinkafansu bai kamata su tattara shinkafa nan su kai kasuwa ba kawai akwai yadda su ce su kai za a saya da daraja a sarrafa ta a je a sayar musu wayan su manomanmu yanzu a das har nan bauchi ma ana yi in ya nomi shinkafa ya samu buhu ɗari kan ya kai ta kasuwa shi je kai ma wannan matan das din shi zai sarrafa mishi ya ajiye kayan shi kuɗin da zai je sayar ya fi wanda in yana gama nomawa ya ce zai kai ta kasuwa to kaga wani ci gaban da aka samu bayan haka kuma wannan kasuwan da muka buɗe har ga Allah duk Najeriya nan ba wata kasuwa na manoma kan ƙananan manoma da suke cikin ƙauyuka wanda su ce maka suna da alfaharin cewa suna da kasuwa yau ta ga mata ta fito daga ƙauye can ogoro za ta wata zauna a cikin kasuwa nan ta kawo kayanta ta dama ta kawo ta zo ta karɓi kuɗi ne kuma ta kawo wani to gaskiya alfaharin da muke da shi shine yadda zaka je ga yadda manoma kan ƙananan manoma mata da maza suke a cikin wannan santa ɗin da sunan sa'a mun kice raini mun zirce gasa a bari fata ba mu muke noma yana tun a baya salsala ta azuri ta ƙasa ba mu zamba mu muke noma gari ni da kada garin tufafi ba wai a yi fahar ba To ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi baiwa manoma wahala a yunkurinsu na rungumar tsarin noma irin na zamani musamman a tarayyar Najeriya shine karancin takin zamani ko kuma hanyoyin da ake bi kafin samun sa. Dr. Yusuf Mahmud masani harkar noma na ganin cewa ai wannan abu ne mai sauki da dai akwai kyakkyawar niyya daga bangaren 'yan siyasa. Mukan ba da shawara akwai mafita amma kuma mafita ce ba za a yi da yayi amfani da ita ba. Amma taɓa ba da shawara akan cewa gwamnati ba sai ta sa ko ban ta ba ta sai taki. mu abin da za a yi kawai a ba mu iko wanda shike za mu haɗa kan manoma manoman nan su tara kudinsu in sun tara kudinsu mu kai su inda za su sayi taki ko da ƙasar waje ce manoma za su iya sayan takin nan daga ƙasar waje mukan sayi takin wani lokaci daga ƙasar waje wani lokaci daga cikin gida abin da kawai gwamnati za ta musu shine ta kawo musu takin nan daga bakin ruwa ta kawo musu taki zuwa gida local gamman local gamman a kai musu an taki taimakon kawai da suke bukata daga wurin gwamnati kenan amma an kiya a ɗauki wannan shawarar a yi aiki da ita da an yi haka manoman nan su na yin haka shekara daya shekara biyu shekara uku daga nan sun ginu kenan ba su ma bukatan wani ma ya taimake su akan hanyar da za su samu takin su su za su rika yin abin su da kansu to amma ko an haɗa kan manoma kwana biyu ne an rusa don saboda abubuwan da ake haɗa su a kai din baya ɗorewa To masu saurare duka duka anan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu inda muke fatar sake gabatar muku da wani sabon shiri. A madadin waɗanda suka taimaka domin samun nasarar shirin na yau musamman Ibrahim Tukur Kefi. Ni Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya.